wallahi tallahi ina faɗa muku wannan malaman na sufaye suna ribatar ku muridai da kuke son Allah da gaske kuke son manzan Allah da gaske amma su sun san su ba da gaske suke ba amma sun baza tarko na san Allah da san manzan Allah don ku ci gaba da girmama su da dangin gidansu a abu ne wanda take a sarari kowa ya san yadda garin ne ya taso ka faɗa mun wani malami wanda ya nada wani wanda yake ba ba kana tare da shehi tun kana yaro karami kai tai masa hidima yi yau a gaban ka ko yan ɗaukan amarya ko yan wa amarya wanke wanke ta haifi yaron a gaban ka ka rinka ɗaukan shi yana maka tumbuɗi yana maka fitsari yana maka kashi ranar da duk wannan yaron ya girma ya yi wayo in fa za ka ga yadda shi sai ka cire takalmi ko baka isa ka yi hannu da shi ba kuma kai da ka ya kashe kwankwadar ilimin a wajen mahaifinsa yanzu baka cancanta baka gaji mahaifinsa sai shi wannan dan shehin da ya tashi baya karatu shine zai gaji mahaifin kai kuma ka zanto mabiyi ma'ana kai zaka rayu ne tsawon rayuwarka gaba ɗaya a muridi tun daga ka fara muridanci har ka mutu kana muridi ba ranar da zaka ci gaba ka zama shehi su kuma ana haihuwarsu ne suna shehuna ma dan Allah wannan adalci ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya wane ne ya zama halifansa na farko ɗansa ne ɗan ƙaninsa ne ɗan wansa ne ɗan yasa ko ɗan ƙanwarsa da tsakanin Ali bin Abi Talib da Abubakar Siddiq wa ya fi kusanci da manzon Allah amma manzon Allah bai da Aliyu ba sahabbai ma ba su nada aliyu ba sai suka fahimta a cikin maganganun manzon Allah din Abubakar ya kamata ya zama halifa dan da kanshi annabi cikin hadisin bukhari da wanda jubair ibn mutam ya ruwaito wata mace ta zo wajensa ya ba ta lokaci ki sada ki sake dawowa lokaci kaza sai ta ce idan na dawo baka nan tana nufi idan na dawo ka mutu fa sai ce idan baki same ni baki je wurin abubakar kuma ga kofofi da sahabbai suke da shi a cikin masallacin annabi duk wanda yake makwabtaka da masallaci sai ya burma kofa a madadin ya fito daga gida ya shigo masallaci ta kofa sai ya bude kofar daidai gidansa sai ya shigo masallaci sai manzo Allah ce suddu kullu khawqatin fil masjid illa khawqata Abi Bakr dukkan wata kofa da ta shigo masallaci a toshe ta sai ta Abu Bakar a kyale ta suka ce wannan izina ne na shine zai zama halifa bayan manzon Allah dan yana da bukatan kenan shiga da fita cikin masallaci ya karbi mutane ya yi musu wa'azi ko wani abu ya kuma shiga gida ya sake fitowa da haka aka ce a toshe kofar kowa tashi a barta a buɗe duk wani cikin bukari to wannan ya ce kasar ya cika kuma ana yayi bi a gaskiyar al'amari ya yan uwa wato abin da nake so ku gane ku rinka auna abu da hankalin hankalinku wallahi ni ina kyautata zato ga ɗaruruwa dubban masoya manzan Allah a cikin Kano cikin mabiya maza da mata tsofaffi da yara wallahi suna son manzan Allah amma an ba su abin da ya gungunce to sai yanzu sai suka fara farkawa suna fahimta to wanda ba sa so su fahimta sai su daga bari a yi hayaniya a yi rububi don kar a fahimta a tashi daga karatun haka ya zama jami'ar albarkawa kenan to kaga da an tashi cikin hairani waye zai gane babu wanda zai gane to amma idan aka natsu kai kai karatu da haka yakin da za ku yi ku yaya za ku yi wannan bayan Allah su fahimta kar ku dauka wai aikin auren mu muke mu kadai duk wanda ya ji wani karatu na gari da duk wanda ya ji wani karatu da bayani wanda kowa zai iya fahimta ya dauki wannan karatun yayi yayi recording ɗinsa ko da kasir bi ne kadai